Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta ce ta samu nasarar kwantar da rikicin da ya shafi ƙauyuka hudu a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke nan jihar Plateau. A jiya ne aka samu mummunan tashin hankali a wasu sassan ƙaramar hukumar Barikin Ladi inda rahotanni ke cewa an kashe mutane da dama an kuma ƙone wasu ƙauyuka. Kakakin rundunar tsaro ta STF Manjo Umar Adam ya mun ƙarin haske kan yanayin da ake ciki. Yanzu dai komai ya lafa saboda tashin hankali ne da kuma wato hari da da jiya mutane ne da ba a san ko daga ina suke ba ma'aikatan mu ne suka ji da harbin bindiga suna ta harba harba cikin gari mutanen mu suka zo suna zuwa kuma sai suka tadda wa'annan mutane to daga nan sai suka maida musu da martani mutanen mu suka mu musu kafa karfin su to gudun da za su kuma sai kuma ashe daga can wasu kauyen kuma sai muka ji nan kuma mutane na iya kuma na tafa faman albarka yau wato daga nan kuma sai aka sake juya mutanen mu suka sake mu ban can wajen saboda sai su kai mu ba an can ɗauki su kara ma waɗanda suke kasa wajen ƙarfi to abin da ya faru kenan ko da shike a wajen harban-harban akwai mutane da sun ciwo da kuma rayuka da aka rasa to amma yanzu dai ba mu da lamba na mutuwa da aka yi saboda har yanzu dai muna ta faman tattarawa ne mu tabbatar menene da menene asarar da aka yi ga jami'an mu nan ko ta wannan lungu suna nan suna patrol kuma ko ina yanzu ya hankali ya kwanta. Na zanta da wasu daga sassa daban-daban don jin halin da jama'a ke ciki. to gaskiya mun yi ke muna ji a kashe iyali a kashe birom a ƙauye a kashe muna a kashe birom in ba a kakunan ɗin shi ba zo bai shiga cikin gari gaba ya hana kowa fitowa. an kashe mutane a janaron akwai wani su wanda na waye su ma an kashe su jiya an kashe su kuma a jirgin akwati. to yanzu tension ya haura barkin ladi ala na kika jiya dai Karfe sun fita kiwo aka koro su kuma da gudu sun hana ke fita kiwo mu fulani kenan ba wani security da ke kare mu a wurin yanzu haka gaskiya mutane suna cikin firgita mai tsanani a matsayin na matafiya a yanzu haka shine inda muke tsaye za mu ce rayuwar mu yana cikin danja sakamakon cewa babu wani jami'an tsaro da suka zo don su kare mana rayukan mu kafin a yi kiliyarin hanya mu samu mu wuce tun daga bayan mu babu watan da za ta zo haka kuma daga gaban mu ma ba mutan zuwa Shi ma Rabran Iliya Yunana da shugaban kungiyar makiyaya ciyar arewa ta tsakiya dan Ladi Ciroma sun ba da shawarwari kamar haka. Abin da ke faruwa ka samu idan gaskiya idan ba an haɗa kai an kira an ja hankali gwamnati ba akwai matsala. Ina kira ga shugabannin addini su tashi su haɗa kai da shugabannin al'umma su gaya ma shugabannin kasa na gaskiya. amma kuma ka na zama mu tare akwai daɗi a cikin rashin zaman lafiyar da da muke na ai kasa tana lalacewa cewa ba ci gaba ina ne za mu shiga ba mu da wata kasa ban da wani kasan sarakunan gargajiya da kunge-kunge na al'umma da bangaren aboki na Fulani duk ya kamata a haɗace a dinga fitar da wayannan yara masu yin ayyuka in ba a fitar da su rikicin ba zai kare ba. A wata sanarwa ta hannun kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Yakubu Datti gwamnatin jihar ta jajanta wa al'ummar karamar hukumar barikin Ladi bisa tashin hankalin inda ta jaddada aniyarta na tsaron lafiyar al'ummar jihar ta kuma jakunan masu son mai da hannun agogo baya kan zaman lafiyan da aka samu a jihar da su daina ɗaukan doka a hannunsu. Sanarwar ta kuma ba da lambobi kamar haka sifili tara sifili shida sifili ɗaya sifili sifili sifili ɗaya sifili da uku sifili takwas ɗaya biyu don kira da aika saƙo da zarar an samu wani tashin hankali. A halin da ake ciki kuma gwamnati ta sanya dokar takaita zirga-zirga daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe a kananan hukumomin Jos ta Kudu, Barikin Ladi da Riyom. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.